a wannan masallaci namu masjidu sayyidina muawiya bni abi sufyan radiyallahu anhu domin ci gaba da karatun littafin mu na asrarus salah wannan zai zama majalisun mu na biyu a cikin littafin insha Allah wannan littafi wallafar babban malami al-imam Shamsuddin ibn Qayyim al-Jawziyya az-Zu'i rahmatullahi alayhi littafin yana batu ne akan amfanin nika da sallah take da su gabawa waɗanne irin amfanin nika bawa yake sama wajen gyaruwarsa da kintsuwarsa a game da yin sallah idan mutum ya tsara sallah to mai sallar za ta mai ya take mai da shi ya take canza shi daga halin da yake ciki zuwa hali ingantacce mun ji mala ya yi bayani akan ya fara shimfida akan cewa akwai bambanci a tsakanin sauraren kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da kuma sauraren alƙur'ani da ake karanta shi a cikin sallah kuma ya mana bayani a matsayin cewa sallah ita ce daɗi hanyar zuciya hasken ido abinda ake auna mai imani da shi sannan ya yi mana bayani akan cewa ita sallah kamar wata gayyata ce Allah maɗaukakin sarki yake ma mabayinsa akan cewa kullum su zo su ci abinci a wajensa su biyar kuma abincin nan an tanade shi nau'i-nau'i ko da yaushe kullum sai an kira bawa sau biyar ya ci abincin nan da haka zai rayu da haka rayuwar shi za ta tabbata ta inganta wannan kamanceceniya ne ko kamanceceniya ce malam ibn qayyim yake mana a game da yadda bawa yake da bukatar cin abinci da kuma yadda wani babban mutum mai karamci yake gayyata ka ya tanadan maka nau'ukan abinci sannan kuma idan ka gama cin abincin ya tanadan mata ka zo ka sa a waje nan ga yi nan kai ga yi nan an zo an sa abu an yi abin da ka sake sawa a nan wajen yadda babban mutum yake gayyatar wani ya tanadan masa nau'ukan abinci kala-kala sannan kuma in zai tafiya masa kyaututtuka kyaututtukan nan sun shafi manya-manyan riguna da kuɗaɗe to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake mabawansa a game da halartar sallah Allah ya ba mu ikon yi to shine sai mala ya ci gaba da bayani yake cewa <clears throat> bayan ya ce wa lamma mamtahana Allah subhanahu abdahu bi shahwati wa ashbahiha min dakhilin fihi wa kharijin anhu iqtabat تمام رحمته به وإحسانه إليه أن, أن هيأ له معدبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع والعطايا ودعاه إليها كل يوم خمس مرات وجعل في كل لون من أنوال من ألوان تلك المعدوبة لذة ومنفعة ومصلحة ووقارا لهذا العبد الذي قد دعاه إلى تلك المعدوبة ليست في اللون الآخر to shine sai yace li takmula ladzatu abdihi fi kulli launin min alwani al'ubudiyya Allah ta'ala ya tanadi waɗannan nau'ukan ababan masu amfani a cikin sallah li takmula ladzatu abdihi domin daɗin bawansa ya cika fi kulli launin min anwalin ubudiyya a kowane nau'i daga cikin nau'ukan bauta sai aka sa a cikin sallah a cikin sallah akwai zikiri za ka yi tasbihi za ka yi takbiri za ka yi tahmidi da a cikin sallah a cikin sallah akwai karatun alkur'ani a cikin sallah akwai ruku'u a cikin sallah akwai sujada a cikin sallah akwai addu'a duk wani nau'i na bauta da ƙasƙantar da kai da bawa zai yi ga Allah to an zuba shi a cikin sallah to ne ya kama da nau'ukan abinci da aka tanada da kyaututtuka da baye-baye da za a mabawa kamar yadda wannan babban mutum ɗin yake gayyata sai masa wa yukrimahu bi kulli sinfin min asnafil kiramati sannan Allah madaukakin sarki haka domin ya girmama bawa da kowane nau'i daga cikin nau'ukan karamtawa da girmamawa Allah yake gayyatarsa kullum kullum yake kiransa yake gayyatarsa kullum kullum ya zo so biyar ya samu waɗannan abubuwan waɗanda suke masu daraja wa yakuna kullu fi'lin min af'ali tilkal 'ubudiyyati mukaffiran li mazmumin kana yakrahuhu bi iza'ihi sannan kuma wa kuna kullu fi'lin kowane aiki ya kasance min af'ali tilkal ubudiyya daga cikin ayyukan da yake na bautar nan kowane aiki ya zama muqaffiran li mazmumin domin ya kankare mishi wani abin ki kaga sallah tun daga alwala kamar yadda zamu gani tana sarya tana wanke mabawa zinubansa tana wanke shi shi yasa manzo Allah sama ya kamanta yin salloli so biyar a rana kamar misalin mutum ya shiga kogi ne yi wanka su biyar kuma ruwan wannan kogin gare-gare kyakkyawa kuma cike yake ba ruwa ba ne da ake kamfarsa ruwa ne wadatacce mutum kullum sai ya shiga ya yi wanka su biyar a cikin wannan kogin kana tsammanin za ka ga ta a tare da shi to haka sallah take ma bawan Allah sau da haka sai kowane aiki da mutum zai yi ya kasance mu kassirar limar mumin ya zama ya kankare ma bawa wani abin zargi wani abin da ba a san shi kana yakrahuhu wanda Allah baya san ya ganshi bi iza'ihi ga bawansa shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya tsara ma bawa kullun yazo ya salloli guda biyar wa yusibahu alaihi nuran khassan sannan kuma daga baya Allah ya taka mishi da wani haske na daban bayan wancan ababen da zai masa ya kankare masa zunubansa to sai kuma Allah maɗaukacin sarki yi masa wata kyauta yi masa wata baiwa ya ba shi sakamako na wani haske na daban shi yasa fuskar mai sallah mun faɗa da gaɓoɓinsa tun a duniya da rayuwarsa ta mutuwa da tashi a filin tashin alkiyama duka za wannan hasken zai bubawa kuma zai bayyana da shi da wannan hasken ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai gane al'ummarsa da hasken nan zai gane al'ummarsa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min athari alwudu'i annabi sama da shi zai gane mu insha Allah haske tun daga na alwala har zuwa sallah to ana tashi filin tashin alkiyama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai tantance al'ummar majiyansa da shi ce فإن الصلاة نور ما لن ابن القيم رحمة الله عليه يتي للي اتسلى حسكيتي اتسلى حسكيتي اتا وقوة في قلبه سننكم دا كرفي أتكنزوتي يرباوة كرفي باب أبن دباء سو كمر زوتي يرباوة تزم ربوة باوة يزم ربو باوة يزم مطورتي zuciyar shi ta kasance ba ta iya fuskantar ababen da ya kamata a fuskanta wa jawarihi sannan kuma haske ne da ƙarfi a gaɓoɓin bawa bayan zuciyar mutum ta zama mai ƙarfi kuma akwai haske a cikinta to Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai ba shi wani irin ƙarfi a cikin gaɓoɓinsa sannan wasa'atun fi rizqihi to kaji wani abu sannan sallah na kawo ma mutum wadata yalwa a cikin wadatarsa a cikin arzikin shi Allah yana kawo ma mutum yalwa da wadata a cikin arzikinsa sakamakon yin sallah amma ku dinnan fa ana magana sallar da annabi sallama yayi ba sallar da manzon Allah sallama yi irin ta ake bukatar mu yi wacce aka koya mana muka koya muka iya kuma muka yi tambayar abin da ba mu gane ba ita ce take da waɗannan amfanin nuka ba wai sallar da mutum ya ga dama ba ko ‘yar faki ko kuma sallar shata aha ba sallar ‘yar faki ba sannan ba irin sallar shata ba duka an san su to ba irin su ba sannan wa mahabbatun fil ibadi sannan kuma sallah na sanya bayi su sune yin ta bayin Allah kaga misali na farko shine tsakaninka da Allah da za a tambaye ka ka san wani a unguwarku baya halartar masallaci sallah tsakaninka da Allah kai baka taba ganin shi a masallaci ba zaka ji kana son shi kamar yadda muka faɗi jiya in ana neman shaida zaka bada shaida kansa balle har kai ka ɗauki misali mas'alar aure kai da kanka ka ɗauki ɗiyarka ka bashi malamanmu in suna sharhin hadisin da manzo Allah sama yake cewa idza ja'akum man taghawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda kuka yadda da sa da ɗabi'unsa ya zo muku yana neman ɗiyarku ku bashi aure malamanmu suna cewa daga cikin abin da za a gane addinin mutum sallarsa idza akun mantar tardawna dinahu wanda kuka yadda da addininsa sai aka ce kaifa yurda dinuhu ya za a yadda da addininsa da yawan malamai suka ce bi salatihi da sallarsa da sallarsa saboda magabata ko karatu za su je wajen malami to abinda suke fara dubawa shine kafin su karatu a wajen shi nazaru ila salatihi sai su kalli ya yake sallah wannan malamin akwai babban malamin hadisi malamin hadisi ne amma baya halartar masallaci baya zuwa masallaci wai shi hujja shi ko shi hazza shi ba zai zo ya hada kafa da jahilai ba za'a za a yi haɗa kafa da jahilai malaman mu tara ku hadisahu sai aka kyale hadisinsa alhajjaj ibn arba'a duk inda ka ga hadisinsa hadisi ne mai rauni cikin abinda malamai suka soke shi da shi shine kana la yahduru salata baya halartar masallaci aka tambaye shi me ba baka zuwa masallaci ke sallah sai ce ya za a ina malami in zo ina haɗa kafa da jahilai eh? yace inna hadha yukhillu bi muwati to ne yana zuban mun zai zuban mun da mutunci to daga shi ba zai zo masallaci ai sallah tare da shi ba sai zaman shi a gida yayi sallah malamai suka ce ba hadisi kake da shi to ba a bukatar sa naka dai ka aji ka ci ka shi kuma har yau gashi ana faɗa ko nazaru ila salatihi sallar mutum ake dubawa a bangaren addini in ba shi ba to in ba ita ba to wani ma'auni kake da shi na ka auna addinin mutum ya za ka ka gane mutum mai addini ne to sai ɗayan ɓangaren shi ne hulukahu ɗabi'un shi to nan ne kuma ake dudduba wasu abubuwa da yawa ko mu'amalar shi da mutane ya kake amma addini in za a duba addinin mutum to abin da za a fara duba shi ne a duba sallarsa ya sallar shi take yana zuwa masallaci ya yake yin sallar ya koya yana yin ta yadda ya kamata a yi to kaga daga nan ya sha a wannan bangaren na addini Allah ba mu ikon sha to sallah na ta soyayya tana sa maka mutane su soka shine wa muhabbatun fil ibadi lahu bayi za su so mutum wa innal mala'ikata sannan mala'ikun Allah la tafrahu suna farin ciki mala'ikun Allah suna farin ciki duk lokacin da ka zo masallaci to mala'ikun Allah suna farin ciki da zuwanka masallaci mala'ikun Allah suna farin ciki su ganka a masallaci ah, in ka zauna fa an gama sallar magariba sai ka ce to karatu ake a masallaci ko ba karatu ake ba sai ka zauna kana jiran ai sallar ishiya'i sannan ka koma gida to mala'ikun nan addu'a fa za su yi ta maka kuma manzon Allah ta sune ce wala yazalu fi salatin man tazara salata ba zai gushe a cikin addu'ar mala'iku ba matukar sallah ya zauna yake jira a masallaci ana sallah an gama sallan magriba ana karatu ko ba a karatu sai ka zauna a masallaci kai ta zikiri ka ɗauki alƙur'ani kana ta karantawa kana ta istighfari to mala'iku suna jin daɗi suna cewa Allahumma salli alaihi ya Allah ka masa salati ka ambace shi a wajenka kuma ka yabe shi abinda mala'iku za ta rika cewa kenan Allahumma ighfir lahu ya Allah ka kankare mishi zunubansa abinda mala'iku za ta rika cewa kenan saboda haka wa innal mala'ikata la tafrahu mala'iku suna farin ciki su ga bawa a masallaci ya zo sallah wa kadhalika biqa'ul ard haka nan ma wurare na ƙasa ƙasa duk inda ka zauna ya maka shaida shi yasa daga cin sirrin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana idan kai sallar farilla to in har za ka yi nafila a masallaci to kai a wajen da kai farilla saboda me litaksura shawahiduk saboda masu maka shaida su yawa duk wajen da ka zauna kai sallah zai ma shaida ran lahira hadisi ne sahihi wajibaluha har duwatsu na ƙasa duwatsu manya-manya waɗannan suna farin ciki su gabawa na sallah wa ashjaruha haka nan ma bishiyoyi bishiyoyi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha daga cikin fassarar da malaman tafsiri suka yi cewa yawma idhin tuhaddithu akhbaraha ranar da ƙasa za ta bada labarurkanta bi anna rabbaka awhalaha ay alhamaha saboda Allah madaukakin sarki ya kunsa mata ta san wane ne ya salla a samanta wane ne ya karanta alqur'ani a samanta za ta faɗa a gefe guda waye ya sha giya a samanta za ta faɗa waye ya tiƙa rawa a samanta za ta faɗa waye ya sata a samanta za ta faɗa waye ci amana za ta faɗa wallahi ƙasa za ta yi magana duk sai ta ba da shaida kanmu bi anna rabbaka awhalaha Allah ne ya kinsa mata wannan ya sa mata wannan abin a zuciyar ya ba wannan magana ƙasa za ta yi magana ba duniya ake magana ba lahira ake magana za ta yi bayani wa insanu ma ɗan dan adam ce ne samu ƙasa yau sai ta fara bada labari an yi kaza kai da kanka kayi kaza a kaina kayi kaza a kaina kayi alkhairi kaza a kaina kayi alkhairi kaza a kaina in kishiyar haka ne wal iyazu billah ta bada labari ka saba ma Allah ranar kaza ga watan kaza a gari kaza a unguwa kaza a layi kaza duk ta bada labari ba abun wasa bane dan uwa wa anharuha kai har rafuka ma na kasa sai sun bada labari takunu lahu nuran wa thawaban sallah zata zama mushin haske wa thawaban da kuma lada khassan yawm liqa'ihi wa Hassan da wani lada ke bantacce yau liqa'ihi ranar da zai je hadu da Allah madaukakin sarki sallah za ta maka wannan saboda ka dan uwa ka kyautata ta ka yi ta yadda ya kamata ka tsare ta ka yi abin da ya kamata ka yi game da sallah ita kuma ranar da kake bukatar ta sai ta zo sai ta ka ci gajiyarta to shi yasa kaga aka ce koyaushe ka zo so biyar ka yi ta saboda ta yi yawa فيصدر المعدو مدعو من هذه المعدوبة wannan wanda aka gayyata din ya zo ya ci abincin Allah Allah ya gayyace shi so biyar fa yasduru sai koma min hadhihi al-ma'dubati daga wannan cin abincin da yayi wa qad ashba'ahu wa arwahu alhali Allah ya ƙosar da shi da abinci wa arwahu kuma ya isar da shi ya kosar da da ruwa bai da kishi bai da yunwa wa khala'a alaihi bi khila'in sannan Allah ya babbashi kyaututtuka na karba eh Allah ya bashi kyaututtuka cewa ya karbe shi a matsayin shi ba sani wa agnahu kuma Allah ya wadatar da shi ya bashi wadata wadhalika anna qalbahu tayaya domin kafin ya zo ya sallan nan zuciyarsa kana qabla an ya'ti hadhihi al-ma'dubata kafin ya zo wannan cin abincin wato sallah qad nalahu min al ay yunwa ta kama shi yunwa zunubi wal qahqi sannan kuma kasar da yake ciki ta bushe ta kekashe ba ruwan sama shine al qahq fari ya ya samu fari wal jadidi sannan kasar ta bushe wanda yake rayuwa a cikinta wa zama'i sannan kuma ga kishi wal'uri sannan araici ba yi da tufafi a jikin shi wasaƙami sannan ga rashin lafiya na lahu duk abin da ya same shi waɗannan duka ga baki ɗaya sun same shi kafin ya je ya salladu waɗannan cututtukan suna tare da shi duka wace cuta ce kake so ta same ka anan? nan yunwa hmm? fari bushewar ƙasa ƙishi tsaraici rashin tufafi rashin lafiya duka bawa baya son su to kafin kai sallah a wajen Allah subhanahu wata'ala kafin ka gana da Allah duk kana tare da waɗannan miyagun bana'o'i amma da ka je wajen Allah maɗaukacin sarki ta zo sallah to sai Allah maɗaukacin sarki ya kwaran maka da su fasadara min indihi wa a agnahu sai ka ga mutum ya dawo daga wajen Allah wato ya gama sallah wa qad aghnahu alhali Allah ya wadatar da shi nan yunwa ba ana nufin ta ciki ba himana yunwa ta kamfa ta rashin ta rashin lada amma da ka je kai sallar nan ku duba in a masallaci ka zo kai ba tun daga fitowar ka gida in kai alwala daga gida ba sai ka zo masallaci ba sharaɗin kenan kada ka ce sai ka zo masallaci za ka yi alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gida ya ce ayi alwala waɗannan butoci da bayika da ake tanada a masallaci yan uwa da ana tanada su ne ba dan mutanen da suke zaune a unguwa ba ana tanada su ne dan bai ko kuma dan anguwar ya zo masallaci da lura ta kama shi dole sai ya shiga bayi ya canza alwala amma a ka'ida ga kaga masallaci to abin da ake tsammani a wajenka a sunna in kai mabiyin sunna ne to kai alwala daga gida haka manzal sama ya tsara to tun daga fitowar ka gida har zo masallaci lada ake rubuta maka idan ka daga kafa ka daya sai a cire ma zunubi daya idan ka dora kafa ka daya sai a rubuta ma lada daya haka za ka yi ta ne Allah na daga darajarka yana daga darajarka ka shigo masallaci idan kai sallah tare da jama'a to za a baka lada 25 a wata riwaya za a ɗaukaka matsayinka a wajen Allah su 27 idan dai ka tsaya kai sallaka a gida to lada ɗaya kake da shi in Allah ya ansa sallar taka sannan cikin fa'idojin sallan nan ka zo ka ga ‘yan uwanka musulmai an gama sallah kun fita masallaci wani ya miƙo maka hannu ku yi musafaha ku kalli juna ku yi farin ciki kun kau da gaba ba gaba tsakanin junanku sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya gafarta muku ku sakamakon wannan musafahar da kuka yi kuka kalli juna duk fasalla ce da wannan to kaga shi ne ake nufi da yunwa shi ake nufi da kishin shi ake nufi da tsaraicin shi ake nufi da rashin lafiya su ne ake nufi ba wai na zahiri ba a'a na zuciya waɗanda suka fi ciwo walamma wa atahu sannan Allah ya bashi ka gama sallah Allah zai baka Minas at ya baka abincin zuciya wa sharabi ya baka abin sha na zuciya wal libasi ya tufatar da kai tufafin zuciya tufafin tsoron Allah hafi kuma Allah ya maka kyaututtuka ma gunihi abinda zai wadatar da kai baka ban wani abu a wajen wani Allah ya maka komai domin ka samu lahira sakamakon yin sallah da kai yanzu yan uwa don Allah ko da mun tashi nan ba mu gama karanta littafin nan ba ya kamata mutum ya sake wasa da sallah kada bai kamata ba walamma kanat aljudubu mutatabi'atan yayin da ya kasance wannan bushewar kasar bushewar kasa mutatabi'atan tana bibiyar juna bushewar tana bibiyar juna ba so ɗaya take ba za ta yi in ta bushe aka ba ta ruwa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa akwai lokacin da za ka ganta a ce ba ta bushewa in ta bushe aka jiƙa ta ta damuna na wucewa mai yake faruwa sai ka ga ta sake bushewa to haka zuciyar ɗan adam take zuciyar ɗan adam tana bushewa lokaci bayan lokaci walamma kanat aljudubu mutatabi'atan 'ala alqulub yayin da ya kasance ita bushewar zuciya ta kasance tana bibiyar zuciyar ko da yaushe wa qahtun nufusi mutawaliyan alaiha sannan kuma kekashewar rayuka suna bibiyar rayuka lokaci bayan lokaci jaddada lahu da'wata ila hadhihi al-ma'dubati sai Allah shi ma sai sabunta maka wannan gayyata kun gane misalin ai yadda ƙasa take bushewa to haka zuciyarka take bushewa kiranka da Allah yake yi domin ka zo kai sallah to shine yake sa zuciyarka ta natsu ta yi lantsam da ruwa ta ƙoshi yadda ƙasa take ƙoshi da ruwa idan damina ta zo to tun da ƙasa ko da yaushe tana bushewa za ta bushe a jiƙata a yi damina ruwa ya sauka kaga kamar ƙasa ba za ta sake bushewa ba damina tana wucewa sai kuma kaga 'yan watanni musamman 'yan shekarun bayan nan sai kaga kuma ƙasa ta fara bushewa har da rijiyoyi sai su riƙa ba da labari su ma sun bushe to sai Allah maɗaukacin sarki shi ma sai sabunta ma zuciya wannan gayyata ta an gama sallah ta shiga cikin harkoki ta je ta manta da Allah to daga nan sai Allah ya sake cewa to a zuwa ya bayan asuba yanzu mun yi sallah asuba ga zukatan mu nan insha Allah da a jike Allah ya zuma mana ruwa mun sha mun sha Allah ya kosar da zukatanmu da abinci na imani Hmm? ya tufatar da mu da tufafin taƙawa to kuma yanzu muna shiga cin harkokin rayuwa shi kenan sai mu manta to sai Allah sai sake gayyatar mu ya ce abinda na muku da asuban nan to ku sake zuwa yanzu ma zan muku da azah kuma da azah din kafu bukata dan rana ta fito ma kaga zuciya za ta fi bushewa ce جدد له الدعوة إلى هذه المعدوبة وقتا بعد وقت رحمة منه به sai Allah ya sabunta ma bawa wannan gayyatar lokaci bayan lokaci rahmatan minhu bihi saboda tausayin da Allah yake ma bawa baya san ya ga zuciyar zukatan sun bushe yan uwa domin idan zuciyar mutum ta bushe fa shikenan halaka shi ta zo ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنعام وإن منها لما يحبط من خشية الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله zuciya تنا بوشي tafi بوشي bushewa wallahi kaga mutum ya ɗauki ɗan uwansa ya yanka shi wannan dan Allah zuciya ta bushe kazafa da aka ce mu yanka ta muna yanka ta ne a matsayin Allah maɗaukacin sarki ya ce mu yanka haramun ne ka ɗauki tsuntsu ba cin shi za ka yi ba kawai ka kashe shi tsuntsu za ka san halakar da bayi suka shiga ɗan uwa tsuntsu ba a yadda ka ɗauke shi kawai shi kenan ka yanka shi ba abin da za ka yi da shi duk tsuntsun da ba a cin shi ba a ce ka yanka shi ba sai dai in banna ya maka to ba laifi ka dige shi akwai tsuntsayen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a kashe su kaman gurabu hankata yana zuwa kayi shanya ya hau ya zo ya tsatsage maka kayan da maka kayan sallarka to ya halatta a kashe shi ya halatta a kashe alhida'a shirwa da tana sace kaji tana sace ayan awagi ya halatta a kashe shaho yana sace tsuntsaye yana sace kaji sai gan shi ya yi wata sauka ta dabara kif sai ka ya ɗauke ɗan kaza to shari'a ta halatta amma tsuntsun da bai cin maka ba bai sha maka ba ba ruwanka da shi Allah ya halicce shi yana kan ganin shi kuma yana da aikin da yake yi a ƙasa to ka kyale shi ya rayu kajangare bai ma komai ba salihin tsuntsu salihin ƙwaro bai cizo bai zagi ko ka dangane na cizo to ka kyale shi ya rayuwar shi ba ruwanka da shi ba ruwanka da shi ya ci gaba da rayuwar shi to wai ɗan adam wai sai lalace shi ta kai matsayin da wai ba waɗannan ababen ba wai ɗan uwan shi ɗan adam zai kama ya kashi kuma kisan gilla ce irin halaka nake ciki yan uwa kana jin ƙasar da jini ke zuba a cikinta ta ɗan adam kana jin Allah zai tsarkake ta jinin ɗan adam ya riƙa kwarara sannan ka ce kana son kasar nan ta zama mai tsarki wallahi ba za ta zama mai tsarki ba sai dai waɗanda suke sun tuba kuma an je yi an tsaye da wannan zidda jinin amma wallahi matuƙar jini ɗan adam da Allah ke kishinsa a kiramu halƙin inda Allah shine ibnu adam halittar da tafi daraja a wajen Allah ita ce fa halittar ɗan adam Allah ya yi halittarsa ka kama ka kashe sannan ka ce za ka zauna lafiya ba zai yiwu ba Allah ya ganar da mu ku kaga zuciya dan adam tana kekashewa lokaci bayan lokaci to shi yasa shi kuma Allah saboda tausayin da yake mana baya son zukatan mu ta kekashe sai ya gayyace mu yace ku zo in jika muku zuciyarku ta hanyar yin sallah fala yazalu mustasqiyan bawa ba zai gushe ba ko da yaushe yana neman Allah ya shayar da shi ruwa zuciyar bawa tana buƙatar shayarwa daga Allah shi yasa duk zuciyar da ba ta halarta daga cin abin da ke kawo linul kal zuciyarka ke taushi akwai huzuru majalisar zikir halarta wuraren da za a rika tuna maka Allah ya ce annabi sallama ya ce sai ka ga ɗabi'unka na canzawa sai ka ga halayenka suna canzawa ɗaliban ilaman biyadihi gaisul qulubi yana nema a wajen wanda shayarwar zukata ke hannunsa wato Allah hmm? wa saqyuha kuma wanda zubo ruwa ke hannunsa musamman yana ne neman a zubo da ruwa daga saha'iba rahmatihi daga giragizar ruwan sama na Allah bawa yana da bukatar wannan li'an la yayi basa domin kada ya bushe domin li'an yayi basa ma ambatatu lahu tilkar rahmatu min nabatil iman to kun ji shuka domin kada wannan abin da Allah ya tsayar a cikin zuciyar bawa su zama sun bushe min nabatil iman na tsirin imani kakka bari imanin ka ya bushe imani tsuho ne shuka ce shi shi yasa aka ce yazidu wa yanqusu yana karuwa kuma yana raguwa to da shi ne in kai da shi kullum sai ka rika bin shi da ruwa in hmm? kana gayyato masana suna duba maka da kaga wani dan abu ya faru da shi a ce me wannan yake faruwa sai ai wani ciwo ne haka darbace za ta sako za ce aje a siyo magani kaza a zuba to haka ake mai imani kullum nan shi ake shine shine li Allah ya basa ma ta tulahu, tilka rahmatu min nabatil imani wa kala'il ihsan da kuma tsoho na al-ihsan na kyautatawa kaga al-ihsan yana saman imani ai domin imani shine yadda da waɗannan ababen guda shida ihsani kuma shine Allah da kake bauta mawa da waɗannan ababen shida da ka yadda da su to ka rika bauta ma Allah kaman yana kana ganin Allah ka ji kamar kai an ɗauke ka wani aiki ne sannan wanda ya ɗauke ka aikin nan ƙwararre ne shi kuma ya tsaya ya ce a kawo shi kujera ya zauna ya ce tare da kai za mu yi aikin ina kallon duk abin da kake yi dama kuma aikin ya ɗauko gilas ya kwama ya kwara maka ido hmm? ya za ka yi za ka wasa da aikinka? ka ba za ka yi wasa da aikinka ba sannan wa rushbihi da kuma tsiro daidai da yake fitowa an ce alkala da al'ush. alkala'u su tari in sun ce alkala ma ya kla'u bihi insan ai ma ya ishu bihi abinda dan adam yake rayuwa da shi in sun ce al'ushbu shi kuma shi ne abinda dabbobi suke rayuwa da shi wasimarihi da kuma 'ya'yan icce masu daɗi duka na wannan bishiyar da take tsira a cikin zuciyar mutum ta imani wali Allah tanqati amadatun nabati min ruhi wal sannan kuma kada sinadarin da ke rayar da tsiran nan na ruhi da zuciya ya zama wannan sinadarin ya yanke to shi yasa sai Allah ya ce kullun ka zo so biyar waye dan uwa yake ba shuka shi ruwa so biyar a rana hmm? to shukar Allah da ya a ka tana buƙatar a zuba mata ruwa sau biyar shine zuwa sallah da kake yi shukar ka idan ka ce za ka zuba mata ruwa sau biyar mutuwa za ta yi ban tsammani ni ban san harkokin tsirrai ba ba masani ba ne ni a wannan fannin amma da yadda na ji suna faɗi duk ice in an dasa shi to alal akalla abu abin da ake bukata shine a bashi ruwa sau biyu a bashi da safe a bashi da maraice haka ne ko wani kuma so ɗaya yake buƙatar ma a bashi wani kuma yana buƙatar a riƙa tsallaken kwana ɗaya to amma banda zuciyar ka uwa zuciyar ka kullum tana buƙatar a zuba mata ruwan Allah su biyar kuma Allah da kanshi zai zuba mata ruwa shine ka halarta ka zo wajen shi ka gana da shi shine yin sallah fala yazalu alqalbu fi istisqa'in zuciya ba ta gushewa a wajen neman a shayar da ita ruwa wasin tsarin sannan a kwararo mata ruwan sama haka za da'iman haka dai titir haske bawa ya tsinci kanshi a kabar ku duba fa saboda mahimmancin sallan nan in ka mutu fa sai an maka ita in ka mutu sai an maka da mutum zai mutu a tabbatar da ba a mishi sallah ba to ya halatta a je kabarinsa a masa sallah as-salatu ala al-qabri wana ya mutu aka je aka rufe shi ba tare da an yi masa sallah ba to za a je gaban kabarinsa a masa sallar gawa wana ya mutu aka rufe shi ko ba a matan inda aka rufe shi ba kuma ana da labarin tabbas ba a mai sallah ba ko ba a magagawar ta ba to fa za a masa salatul ghaib ba gawar amma za a haɗu liman ya shiga gaba mamuna baya a yi masa kabarori hudun nan don Allah ba ka tunani game da wannan ko ka mutu za a ma sallah ƙarshen abin da za a ma kenan sannan sai a ji a tusa ka a cikin makomata sallah to kai ya za ka yi ba za ka girmama ta ba me ya sa malamanmu suke da ƙa'ida cewa duk mutumin da bai girmama sallah ba shi ma bai kamata a girmama shi da sallah ba bayan ya mutu ƙwarai da gaske idan mutum ya mutu bai damu da sallah ba baya sallah baya sallah ba za a mishi sallah ba in aka tabbatar da bai sallah ba za a mai sallah ba yana yi amma sai ya ga dama ko yana yi amma ba ta hana shi komai ba yana saban shi za ka ce a mushi amma ban da manyan mutane malaman gari da shugabannin gari ba za su masa sallah ba sai a bar shi da ya ku bayi kawai yan gari mutanen gari kawai yan duniya sai zo su mishi sallah kaga sai a isa amma ma wani ya mai ruku'u kawai ya mai sujada kuma ya zaman tahiya shi ke nan bana a sallagawa to bai jin magana lokacin da yake da rai kaga ba shi ma sai a mushi haka ba a bar shi kawai su mushi sallah wai gayu ya mutu da gayu ya mutu aka kyale aka gayyato wani malami aka ce zo ya mishi sallah yana zuwa sai ya ga diga gayu nan yan uwan shi sun tattaru idan nan ya jajir kowa idan shi ja sai kawai malamin nan da yake yana da hikima ce ya jawo ɗaya a cin ya ce mai sallah ƙwarai da gaske ya jawo shi tura shi ce mishi sallah in ya ga wani mutumin kirki bai sani zai jawo zai ci fito haka ya jajjawa mutane ci ku tsaya nan gefe aka gama sallah aka tambayi gayu aka ce mai kace mishi mai kace a sallah ce to ni dai tun da na tsaya dai na tsaye na ta kallon shi ban san me na ce ba Allah akwai walakancin da ya wuce wannan ka ga shi ne wannan Allah shirye mu yashku ila rabbihi jadbahu bawa yana zuwa kullun so biyar ya je kai kuka wajen ubangijin cewa ya Allah kasar zuciyata ta bushe wa qahqahu sannan ya Allah ina buƙatar fari ya damu zuciyata wa daruratahu ila suqya rahmatihi sannan kuma bawa yaje ya faɗa ma Allah tsananin buƙatar da yake da shi na ya ya shi Allah daga rahmatsa wa الله wa شيدك abin nan wa وغيث بره sannan kuma da ruwan sama na nagarta Allah na kyautar Allah fa haza da'abul abdi hayati hayatihi kaji ko wannan shine abin da ake buƙatar bawa yayi tutur a tsawon rayuwarsa tsawon rayuwar bawa abin da ake buƙatar yake nan kullum so biyar yana neman ya je wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba mashi ruwa a zuciyar shi da haka ne zuciyar shi ba za ta kekashe ba kullum zuciyar shi za ta kasance a cikin jiƙa take kuma shukar da aka yi ta imani da kyawawan ɗabi'u sai su zama suna ƙa wannan shuka tana haɓaka tana fitar da yabanya mai kyau shine sai ka gabawa bawa kullum ya zama mutumin kirki shine sirrin inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana duk abin da yake alfasha ne duk zinubi in mutum yana sallah to za ta hana shi wal munkari da abinki shi yasa ka yi mamakin mutumin da zai zo masallaci ya sace takalmin wani kuma lokacin sallah ba ka yi mamaki a aje wani abu a masallaci mutum ya zo ya ɗauki in masallaci bai zama yana da alfarma ba a wajen musulmi to ina kake tsammani yanzu yana da alfarma to Allah ya shirye mu فالقحط الذي ينزل بالقلب هو الغفلة كنجي To yanzu malam zai ci gaba da mana bayani yace farin da ke saukan ma zuciyar bawa huwa al shine rabkana ni al-ghafla mantawa da Allah al-ghafla ba. asalin al-ghaflatu Shi ne mutum ya manta abin da ya kamata ya rika tunawa to gafala kenan shi za shi kan shi da bahaushe ya ce gafala to lai na gafala ne abin da ya kamata ya waje baka rika tuna shi ko da yaushe ke ka manta shi yasa kishiyar al-ghafla az-zikr tunawa واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة wa dunal jahri min alqawli bil ghuduwi wal asal ke ce ne wala ta min al ghafilin uzkur rabbaka haga uzkur karshe farko an ce uzkur karshe kuma sai aka ce ne wala ta min al ghafilin kaga yadda aka hada su tunawa rabtana to abinda ke so kan zuciya zuciyar bawa shine rabkana wannan mugun ciwo ne ya zama kana manta abin da ya waje baka tuna shi Allah kullum ya waje baka zama kana tuna shi a cikin ranka falghaflatu hiya qahtul qulubi kaga rafkana mantawa da Allah to wannan mantawa da Allah ita ce qahtul qulub ita ce farin zukata farin rashin ruwa wajad buha da bushewar ƙasar zuciya wa ma damal abdu fi zikrillah matuƙar kun gani mana ya zo mana da zikiri ko matuƙar bawa yana cikin tuna Allah wal iqbala alayhi kuma yana fuskantar ubangiji fa ghaythu rahmati yanzilu alayhi kal matari al mutadariki fa ghaythu rahmati to ruwan sama na tausayin Allah yanzilu alaihi zai rika saukan mata kalmatsaril mutadariki kamar ruwan da yake riskan bayi ya hana su shiga wahala ya hana su samun fari ya hana su samun yunwa kullum idan kana tuna Allah to shi ce to ita kuma sallah ka dube da aka alakanta ta da zikir zikirin farko a sallah kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله حقدوا سيك جانا حي على الصلاة حي على الصلاة كذوذوا جسنا ku zo zuwa ga كذوذوا rabo. idan aka kira sallah baka motsa ba sai aka ce a sake ikama ikaman nan kuma aka ce a yi ta da sauri da sauri waccan a yi ta a yi ta daki-daki saboda lokacin ake gayyata ka ka zo tun lokacin da kaji kiran sallah ake bukatar ka zo masallaci to sai ka samu rauni da gazawa to sai aka ce a sake kiranka Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an ana cewa ka zo fa da sauri fa za a raba ba da kai ba kuma hayya ala salah hayya ala din nan aka sake faɗi sai aka sake cewa kad qamatis salatu fa sallah ta tsayi fa kai kana ina ba da kai ba karka mata salatu hal qumta anta sallah ta tsayu kai ka tsayu kage zikiri ne wannan sannan kuma zaka bude sallah sai aka ce ka ce Allahu akbar yanzu ba kowa sai Allah Allah ba na ganin girman kowa yanzu ban ganin girman babana a yanzu ban ganin girman mamata ba na ganin girman mai gidana ba na ganin girman shugaban kasana ba na ganin girman gwamnana ba na ganin girman sarkina kai kadai nake ganin girman ka haka ya kamata ka ji a ranka ya Allah duk waɗannan da na lissafa a gaban ka suke kuma su ma a daidai wannan lokacin su ma fa sun ce Allahu akbar din shugaban kasa ce Allahu akbar lokacin da aka yi zalla sarki ya ce Allahu akbar gwamna ya ce Allahu akbar kaga ake duka ba su da girma a wannan lokacin girman su na zuwa ne idan ba lokacin sallah ba shi yasa su ma in sun san girman Allah ba za su ce ka ba su girman su a daidai wannan lokacin ba sun san ba mai girma a wannan lokacin sai Allah mai gida baya bukata ya nuna girman sa a daidai wannan lokacin ya ce ma yaran shi ba zai yi sallah ba a wannan lokacin ya tsayaye masa wata hidima a'a an tsaye da sallah sannan kai kai saranda haka saranda ne ka yi haka saranda ka yi ce ya Allah gani ce yadda kai da yi hakan da kai saranda yana nuna saranda sannan ka zo ka fara du'a ulistiftahi zikiri kake kana tana Allah sannan ka zo kai isti'aza tuna Allah sannan kai basmala tuna Allah sannan ka zo ka karatun fatiha ita sallah gabaki ɗayan ta nuna saranda take yi hukumu saranda ne sujada saranda kake zama saranda kake miƙe wadda kai a tsaye saranda kake nuna cewa Allah ni ba kowa bane ga na a gaban ka sai yadda kai dai kaga duk wannan sirrin sallah ne fa idan bawa ya rafkana ya samu ghafala nalahu min alqahti to lallai fari zai same shi bi hasabi ghaflatihi qillatan wa katratan gwagwadan yadda ya rafkana daga tuna Allah kasratan illatan wa kasratan ko ya karanta ko ya yawaita wanda yawaita tuna manta Allah shi yayi yawa wanda manta Allah sai yawa to gwagwadon farin da zai samu a zuciyarsa wanda kuma manta Allah yayi karanci a zuciyarsa to gwagwadon yadda shi ma zai sama wannan farin a cikin zuciyarsa daidai kuma yadda kake yawaita tuna Allah to daidai yadda zuciyarka za ta rika jikuwa ba za ta rika bushewa ba ba za ta rika kekashewa ba ba za ta kekashewa ba fa'iza ta makkanatin ghaflatu minhu wal iyazu billah idan rabkana ta tabbata ta samu wajen kwana a cikin zuciyarka wata hakamat sannan ta zama ita ce mai ba da hukunci a cikin zuciyarka tsarat arduhu kharaban mai tatan to sai zuciyar mutum ta zama rusasshiya mai tatan ta zama ta mutu ma baki daya inna lillahi inna ilaihi raji zuciyar mutum ta mutu shi kenan kaga ko bahaushe ya ce kai dai matacciyar zuciya gare ka a fannin gudanar da rayuwa ne yake nufi yabon ka yi ko shi yi wannan yaran haka Allah ya shi zuciya shi matacciya ba abin da yake iya tsina na na arziki a uzu billah uwa ce fa ke faɗa ma ɗanta haka ko uba shi kai wai wacce irin zuciya kake da ita matacciya ko ba haka za ka ji ana faɗa ba to zuciya na mutuwa murus kamar yadda tana rashin lafiya sannan wasanatuhu jarda a yadisa sannan shekarar mutum za ta zama jarda za ta zama shekara fari yadisa busa shekara kamas ba za a samu abinci ba ba kaka haka zuciyar haka haka shekarar zuciyar za ta zama wa hariqu shahawati sannan gobara ta sha'awa ya'malu fiha min kulli janibin za ta rika aiki tana ci bal bal bal bal a cikin wannan zuciyar kattama'im kamar yadda iska mai huro zafi take yi in an ce attama'im jam'i ne na assamu wal janna khalaqnahu min nari samu kaga min nari samu wutar zafi abinda ke huro zafi wanda ya san irin zafin abin nan na sahara zafin sahara irin wajajen nijar haka da wajajen daura da wani yanki na jigawa da yanki na maiduguri to kaga duka waɗannan to irin irin zafin da zaka riƙa ji to shi ne ake cin shi samu kaga shi yasa ka ga ai wajajen ba shukoki ai sahara to haka zuciyar bawa za ta zama saboda ya manta da Allah ya rabkana baya tuna Allah fatasiru auduhu baura sai kasar zuciyar nan ta kasance ta halaka ta halaka ba da an kanat mukhsabatan bi anwa'in nabat bayan da zuciyar bawan nan ta kasance mukhsabatan ana sanya mata ta zama tana fitar da yabanyoyi bi anwa'in nabati da nau'ukan shukoki suna fitowa a cikinta na imani wasimari wa ghairiha da 'ya'yan itace da kuma makamantansu sai zuciyar ta dawo ta bushe sakamakon mutum ya manta da Allah baya tuna Allah shi yasa kai tambayi mutum ka ce yaushe rabanka da karatun alkur'ani sai ce ai ya shekara inna lillahi wa inna ilaihi wannan ya zuce shi ta zama raban shi da karatun alkur'ani shekara guda to wani ma ba shekara ɗaya ba shekaru ɗan uwa ko daga ƙulhuwan lahu na nasi ka iya kai ta biya su ka kai wasa da su ƙulhuwa falaki nasi su kaɗe ka iya karatunka ya ci gaba ka iya daga alamtar kaifa zuwa nasi kullum kai ta karanta ba ka ganin kilibin labarin da ake bada na wannan yaron da shi da baban shi wai wani yaro ne zo ya samu baban shi ya ce baba kai sai kai ta karatun Alƙur'ani amma kana ta wahala ga har yanzu baka iya ba kuma ba hadda ba ka hadda cewa kullum sai kai ta rage ƙur'ani kana wahalar da kanka baba sai baban ya ce masa to to shi kenan sai ce je ka ɗauko min kwandancin da ke wajen bolan nan kwando ne basket ake zuba irin irin irin da ake zuba bola za ka gai baki ai musamman in gidan ƙazamai ne to sai ce ɗauko mashi sai ce je ka ɗibo min ruwa a ciki a kogi sai ya tafi sai je ya sa abin da ɗin nan wannan kwandon sai ya zuba ya sa ruwa kafin ya tsago ruwa ya karare zirr ya jide yi ta haka yi ta haka baban na kallon shi sai ya zai sai ce ai baba ba zai iya ɗibin wannan ba wannan ba zai ɗibin mun ba da kwando sai ce to me ka gano kafin kwandon nan ka zuba mushi ruwan nan ya yake sai ce ai baba ba kirin yake yace yanzu kuma ya yake ce wallahi yayi haske yace to haka ƙura'ani yake ko bai zauna a zuciyarka ka haddace shi ba yawan karanta shi da kake yi to yana wanke maka zuciyarka daga dauɗa kana yawan karanta shi kana yawan saurararsa kana jin ma'anonin wannan ya fi daɗi ma ka riƙa jin ma'anonin kana jin fassara kana tadabburi to wannan yana wanke maka zuciyarka yana wanke maka zuciyarka kullum haka yake ko baka haddace ba kana karanta shi da yawa kana tuna Allah kana jin cewa Allah ne fa kuke magana da shi yanzu duk mutumin da ya tsaye yana karatun alkur'ani fa ka'anna ma rahmana bil kalimi kaman kana magana da Allah ne fa kana jin maganar Allah yana faɗa maka ga ga abin da nake son kai بعد أن كانت مخصبة بأرض بأنواع النبات كنوع وثمار وغيرها وإذا تدارك عليه غيث الرحمة أما إذا ألا مدوك تنسركي يرسك وننزوك يردع هو, هو, هو, هو توسعي اهتزت أرض إيمانه توسيق قتر إيمانا تاموضع تاجر جزع وأعماله سنن كما قد أيكم تنصموضع وربت sannan kuma kasan nan ta haɓaka wa ambatat min kulli zaujin bahij sannan kuma sai ta rika fitar da kowane tsoho bahij wanda yake mai ban sha'awa in ana kallo ya kace idan gonarka ta yi kyau manomi ya shiga gonar shi tsakiyar damuna mana. ya ga ganye ya zama kore fatau da ainihin shar in masara ce ga ta nan in lokacin da masara ta fito mana duk duke goyo ya kace ji yake ji a lokaci irin shi ne ba sai ba ƙauye je ce ma ɗan shi fa ya je duwanda ya gani ya mara a ƙofar gida akwai kuɗi to haka ƙasar zuciyar bawa take idan Allah maɗaukakin sarki ya riske ta ya taimake ta ya zuba mata ruwan imani aka taimaki bawa ya zama imanin nan yana haifan masa da ayyuka na gari to haka sallah take ma bawa so daga yan uwa ni yi kokari mu kiyaye sallan nan mu tsare ta a lokacinta mu tsare ta mu aiwatar da ita yadda ya kamata a aiwatar da ita sannan kan ne sakaci da ita mu rika tunatar da mu akan mahimmancin ta da kuma alkhairan da suke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya sa azumi da sallah da alqur'ani su cece mu Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mu iyayen mu Allah maɗaukacin sarki ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye zurriyar mu ya tuturta matan mu ya ba kasar mu zaman lafiya ya sokar da alkhairai a cikin wannan ƙasa tamu ya ba mu ikon santa da kuma yin abin da zai zama mun inganta wannan kasa tamu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk